amma ba'ad yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya ta ƙara tabbata da yabo ga ubangiji maɗaukakin sarki tsira da aminci ya ƙara tabbata ga fiyayyen halitta muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana godiya ga allah kan samun nasarar tafiya aikin umra da dawowa lafiya lau kuma yana roƙon Allah dokin sarki ya sa addu'o'in da nayi da wanda sauran jama'an musulmi suka yi da suke ci gaba da yi su zamo bisa ga ijaba wannan wata dai kamar da muka sani kakar ibada ce kowa zai iya kokarin sai ɗibi gwargwadon abin da Allah ya bashi iko har mu samu gafara ubangiji kuma yadda ake rabo gafara a wannan wata ba kamar sauran watanni ba ne don haka duk wanda ya tashi tsaye bila shakkin zai samu wajibin musulmi ne ya iya kokarinsa ganin cewa ya ribaci wannan wata allah kai mana dace wala ya sanar da ni cewa an kwana akan aya ta 93 a cikin suratun nisa kuma za a tashi kan aya ta 94 ya yi wallazi na amuru idza darabtu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى فتبينوا إن الله كان بما wannan aya da aka karanta ta sauka ne a sanadiyar kisan nan da muka sani ta Usama ibn Zaid radiyallahu anhu wa arda wanda yake hibbu rasulillahi wa ibn hibbihi annabi dan masoyin annabi lokacin da aka zo rabon fai'i dukiyar al'umma zamanin khalifanci sayyidina umar radiyallahu an usama da abdullahi umar albashi ɗaya aka yanka musu amma sayyidina umar sai ya ƙara ma usama a kan nan abdullahi ɗansa da ɗansa ya koke sai ce na ƙara masa domin annabi ya fi son safe da kai ya fi son ubansa fiye da ubanka don mu sai irin matsayin da usama yake da shi amma tare da haka usama sai ya yi wani kuskure wurin jihadi ah, ya gabu da wani arne wanda ya san shi da kafirci ya ta san mashi zai kashe sai ya furta la haɗin illallah sai ɗauki cewa wannan la ilaha illallah garkuwa ce kawai ya sa don kare in kashe shi don haka ba musulunci gaskiya ba ne sai ɗauki wayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta masa magana to an ce akan wannan ne aya ta sauka duk da yake akwai ruwayoyi wajen guda shida daban-daban akwai ruwa ta ce abu katada ne akwai ruwa da ta ce ah, wannan ah, mm, akwai wani da ake ce ma muhallam ibnu jassama akwai dai ruwayoyi daban-daban amma dai mafi ingancin su ga ruwaya ita ce wannan ta usama da zai bisa ga wato ta daidai da siyakin aya sai Allah ta'ala ce ayyuwa ladina amanu ya kunna suka imani idza idan kuka yi tafiya wajen ɗaukaka kalmar Allah a nan tana nufin tafiya kamar yadda Allah ta'ala ce yadribuna fil aw akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ad-darr fil ardi wato tafiya neman abinci tafiya fatauci tafiya kasuwanci tafiya aikin hajji tafiya jihadi shi da ad-darb kamar dai da mutum yake tafiya yana tattaka ƙasa wato yana iya ƙoƙarin su don ya cimma buƙatarsa sai Allah ce idan kuka yi tafiya ta jihadi ta ɗaukar kalmar Allah fata bayyana ku rinka neman bayani wala ta kullu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina wanda ya maku sallama ko ya jefa muku kalmar musulunci kar ku ce masa kai ba musulmi bane tabtaguna arad alhayat duniya, dunya kuna neman dan abin duniya wanda bai kai ya kawo ba kuna ganin idan kun kashe shi za ku samu ganima to kar wannan ya sa ku yi gaggawar kashe shi ba tare da kun tsaya neman bayani dagare da al'amarinsa ba fa inda Allah maghanimu kathira a wurin Allah akwai ganimomi da yawa akwai abubuwa ko ba ku ci wannan ganima ba akwai mata ka baya kubce maka in baka same shi ta wannan hanya baka same shi ta wannan kofofin arziki dubu ne Allah ya yi don haka in wannan ta rufe ka bude wannan kar ka ce dole sai ka shiga hanyar da ba daidai ba sai Allah ta'ala ya ce kenan wato a rinka neman sanin wanda ya kalmar shahada wani iri ne kar a yi gaggawa kashi duk wanda ya ce la ilaha illallah jinin sa ya riga ya zama haramun. ba haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta ma usama ya har usama yana cewa manzo Allah ka roƙa mini gafara Allah manzo Allah ya ke roƙa masa gafara Allah a wannan lokacin sai da ta ya za ka yi da la ilaha illallah idan ta zo yayi baka hujja da ita gaban Allah ranar alkiyama usama ya ce sai da na yi gurin ina ma ban musulunta ba sai nan saboda yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wannan shi ke nuna kenan akwai haɗari ga taɓa wanda ya ce la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abubuwa guda uku na musulmi sun tsaro فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله abin da aka umarci annabi ya yi yaƙi har sai mutane sun shaidi babu wanda ya ta abota masa sai Allah wannan saƙon Allah ne ya ce to idan suka yi wannan kalmar shahada to asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum Allah sun tsare jinenansu sun tsare dukiyoyinsu ba zan taba su ba sai fada alhakin musulunci shine mutumin da ya aikata aikin haddi na kisa a kashe shi mutumin da tara ta haukansa a karɓa. ko ya ƙi fidda zakka a ƙwace ko alhakin wani yara ta yi a wayan sai ki bayarwa a amso to duka waɗannan su ne don haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi guda biyu da jini da dukiya wannan su ne mafi wato muhimmancin abin da dan adam ya mallaka da rayuwarsa da abin da ya mallaka in an ce dukiya ba wai kuɗi kashi ba duk abin da yake mallakin ka ne ta da hansa ɗinka da kake yawo da ita jihunka alƙalami wannan in yana a aljihunka ka cire ka arama wani wajibi ne mai da maka in faduwa yi wajibi ne baka ka, abin hawan da kake hawa gidan da ka mallaka duk abin da yake mallakin ka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran ka musulunta ba wanda ya sai taba shi to a wurin hajjin ban kwana guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha سيأتي على هل بلغت اللهم فاشهد على هل بلغت اللهم فاشهد على هل بلغت اللهم fashhad har so ya tabbatar da ya isa musu sako kuma ya shaidar da Allah da yake sama ya ce min ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram Jinenanku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne ga junanku ba wanda ya sai taɓa na wani sau da duk mutumin da ya furta kalmar shahada to ba ka da alhakin ka taɓa shi ba ka taɓa jinin shi ba ka taɓa dukiyar shi ba ka taɓa mutuncin shi sun zamo haramun gare ka har sai lokacin da ya bayyanar da wani abin da ya halaltar da ɗaya daga cikin ukun nan shi ne ya abin da zahara ne ridda ne ya fitar da mutum musulunci to a wannan lokaci ya halalta amma in ba haka ba haramun ne shi yasa a wurin yaki ma lokacin da da kafirai ake fafatawa Allah ta'ala ce a lokacin da ake yakar kafiri in ya furta kalmar shahada to kar a kai masa farmaki a dakata kaga ina ga wanda daman shi musulmi ne shi wannan kafiri ne kuma ya fito ya yaki musulmi amma ana wurin yakin da ya ga kaifin takobi ya ce la ilaha sai ka ce a bari wannan shi zai kara tabbatar mana ce addinin musulunci ba addini ne da ya zo don zubar da jini ne ba ba zubar da jini shine makasudi ba makasudi shine isar da sakon Allah mutane su gane gaskiya kuma wanda baya so ya gane gaskiyar to ya ba da dama a isar da gaskiyar ga waɗanda suke so su gane Allah ta'ala ce ka zalika kuntum min qabl kuma can a da ai haka kuke wannan da yazo yana yakar musulunci kai da kazo kana yakar sai yanzu akan musulunci ai kai ma a da an yaƙe ka kan musulunci famanna Allahu alaikum sai Allah ya baiwa akan ku fatabayyanu to ku nemi bayani ku yi bincike ku nemi hujja inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah mai cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa don haka ana son duk abin da musulmi zai yi ya yi shi bisa ga hujja ya yi shi bisa ga bincike wannan mabda'i ne alkurani zuwa da ke fata bayyano ku nemi hujja ku nemi bayani don haka ahlus sunna a kullum kan wannan aya suke fata bayyano ku nemi me ku nemi hujja don haka hujja jari mu ahlus sunna hujja jari ba jari hujja ba eh mu muna neman ka kawo hujja sai mu bi ka kuma muna neman in ka zo mu baka hujja sai ka saurara ba mu son hayaniya ba mu son rigima ba mu son tashin hankali abinda muke so shine a faɗi hujja kuma in ta tabbata ko a hannuwa ta fito to mu shirye muke mu bita shi yasa zaka ga ahlus sunna ba su da wani tsayayyen shugaba ko malami ko jagora wanda duk abin da ya faɗi daidai ne ba su da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da sai da Abu Hurairah ya kuskure ahlus sunna za su ce ya kure sai da Ibn Abbas ya kuskure ahlus sunna za su ce ya kuskure to ballantana wasu su ibn musayyib a bayan su ballantana su al-hasan al-basri ballantana su imamu malik da su Imam abu hanifa ballan dukkan gangaro duk wanda ka sani duniya ahlus sunna ko wane ne ahlus sunna sai ya daina kuri in banda wa sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne baya kuri da haka su ba ɗariƙa wani bane su ba ƙungiyar wani bane ba hizbin wani bane hizbin manzon Allah ne shi yasa kira ahlus sunna sunnatu man sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wasallam wal jama'a su ne suke ɗinke su ne suke da mahaɗa guda su ne suke da mahanga guda da haka duk wanda bai shigo cikin jama'ar su ba to ba cikin su yake ba muke nufi anan kana iya zama ahlus sunna kashi 80 cikin 100 sauran kashi 100 din mu ba namu kake ba saboda ba bisa manhajin mu kake ba kada ya zama ahlus sunna kashi 60 cikin 100 kada ya zama ahlus sunna kashi 40 cikin 100 ko ba haka ba don haka ba lalle ne don an ce wani ahlus sunna ne duk abin da yayi shi a sunna ba don haka malamin sunna in ya yi daidai da sunna yake shi bisa ga aiki ahlus sunna duk lokacin da ya rabu da ahlus sunna a manhaji ya canza hanya ya ɗauki wani salo to a wannan wurin shi ba ahlus sunna bane kuma abin da yi ba laifin ahlus sunna bane ba ko su za a jingina ba na'am لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرون الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وقل فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إذا muka lura a karatun baya karatun jiya kenan Allah tabaraka wa ta'ala yi maganar hukuncin kisa ko an yi maganar kisan kuskure da kisan ganganci da kisa na kuskure mai kama da ganganci to a wannan aya da ta gabata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani irin kisa kisan da Usama yi wa ya zamu kira shi wani iri ne eh kuskure ne mai kama da ganganci kawai ina fatan duka jiya ma an yi bayanin waɗannan ko ba ku yi wannan ba to sai mu ba ku dama ku yi shi to a nan sai aka kawo kisa na kuskure mai kama da ganganci to amma kuma ya faru a ina a wurin jihadi to ba haushi ta kewa magana ke jawo magana to alkur'ani yana da tasalsuli na magana daga wannan sai wannan don haka daga nan sai Allah ta'ala ya koma kan maganar jihadin baki daya sai ce la yastawi alqa'idun min almu'minina ghayru ulil darar waɗanda suka yi zaman su ba su je jihadi ba daga mummunai in banda waɗanda ke tattare da cuta ba za su yi daidai wal mujahiduna fi sabilillahi da masu yin jihadi saboda Allah ba bi amwalihim wa anfusihim waɗanda ke jihadi da dukiyarsu da masu yin jihadi da rayukansu ba za su zamo ɗaya ba da farko da wannan aya ta sauka albara ibn azib radiyallahu an ya faɗi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira masa mai rubutu ina jin usama ne ban tabbata ba sai ku bincika ya ce ya rubuta wannan aya ya ce muna zaune kai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bara sai wani yanayi ya kama shi wanda wahayi ke saukan masa ko da abin ya kuraye sai ce aje a kira masa mai rubutawa sai ce rubuta la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah waɗanda suka yi zaman su basu je jihadi ba ba za su taɓa yin ɗai da waɗanda suka je jihadi saboda Allah ba yace Abdullahi ibn umm Maktum yana zaune sai ce ya Rasulullah to ni ga uzurin da nake da shi yace nan take sai wani yanayi ya sake kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sauka masa da gairu ulil darar ce mai rubutawa sai rubuta ta can sama da ya riga ya gama rubuta ayar sai ya mata alama can sama yadda ake lahaq wato kaman wata kalma ta faɗi sai a rubuta ta sai ya ja alama sai ya rubuta ta can sama ya rubuta gairu ulil darar don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi faɗa masa ina za a sanya kalmar ita kadai ta sauka wannan gairu ulil darar sai ayar aka da ana karanta ta la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli darar wal mujahiduna fi sabilillah waɗanda na yi zaman su ba su je jihadi ba daga cikin mummunai in ban da waɗanda ke da cuta to ba za su yi ɗaya da waɗanda ke jihadi saboda Allah ba subhanallah kenan waɗanda suke da cuta su suna ɗaya da suna masu jihadi saboda Allah wannan bayanin karara ya zo cikin alkur'ani a suratu tauba inda tabaraka wa ta'ala yake cewa ليس على الأعمى حرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج سيتي إذا نصحوا لله ورسوله هذا آية ودنا نسوء كاو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وإن بحث دليل to waɗannan da Allah ya faɗa makaho da gurgu da maras lafiya Allah ya ce ba su da laifi sai ya faɗi wasu wala Allah lazi ne dama a takwale ta hamila hukun tala a jidu ma'amilukum alai da waɗanda su ku guzuri ne babu jihadi ba a yinsa sai da makami ba a yinsa sai da abin hawa ba a yinsa sai da abincin da za a tafi ba a yinsa sai an kimtsa gida to wanda baya da kuma ya zo annabi ya ce baya da shi ya zai yi Allah ya ce tawallau a ainihin tafi domin dami hazanan Allah ya jidu ma yafi sai suka koma suka ba da baya ba su yi kuka gaban manzon Allah ba amma zuciyarsu cike take da damuwa sai suka rinka zubar da hawaye suna kuka saboda ba su samu abin da za su je su yi jihadi ba Allah ya su ma ba su da laifi to wannan ayar da wannan ayar da wannan hadisi da ya zo suke ƙara tabbata mana in kana da uzuri za ka samu cikakkiyar lada shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa a yakin tabuk cewa inna bil madinati la rijalan ما سرتم مسيرا ولا illa واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض yana da برواية daban-daban. manzo Allah ya ce mutane na can Madina ku kuna nan kuna wahalar jihadi amma ba wata tafiya da za ku yi ba wani rafi da za ku tsallaka ba wata karfiya da za ku yi face sun yi tarayya da ku alada saboda rashin lafiya ta nan su zuwa wannan shine ma'anar hadisin nan da bai inganta ba wanda ake cewa niyyatul mu'min khairun min amali Abdullahi dan fudu Allah kara masa rahama yana cewa amma ikhtilafu ummati fa rahmatu jubilatul qulub thumma um مشهور إن رواه فوق اثنين صحيحه كمثل ذي اليدين والغسل للجمعة قبض العلم وصحه حديث طلب العلم وحسن الأذنان عن رأسي وللمحدثين ما عن أنس قناة شهرا ومع الأوامي الحديث المسلم للتمام أما اختلاف أمتي فرحمة جبلت القلوب ثم نية لمؤمن خير ومن بورك له فكلها ضعيفة للنقلة حديثي نمي روني جانية المؤمن خير من عمله niyyar mummuni ta fi aikinsa amma malamai suka ce amma waɗannan ayoyin da wannan hadisin sun tabbatar da niyyar da aikin suna tafiya tare kuma wanda ya yi aikin in ba niyya ba zai samu lada ba wanda ya niyyar ba aikin zai samu lada sai suka ce to ma'anar hadisin kenan tana iya zama daidai amma ko ma'anar hadisi ta inganta baya halatta a jingina shi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan an hakikance ya faɗa saboda alfarmin manzo Allah ba ai bai halatta masa ƙarya sai Allah ta'ala ce waɗanda suka yi zaman su daga cikin mummunai ba su da cuta ba za su ida masu jihadi saboda Allah ba muka ce kenan idan cuta ta hana su zuwa suna ɗaya da wanda suka yi jihadi suna da cikakkiyar lada kamar wanda suka yi jihadi wanda shi ke ƙara ma mummuni ƙaimi kullum idan ka samu ikon yin aikin ƙwarai aikin alheri ka yi ran da Allah bai baka iko yi ba sai a baka ladar wanda yake faddala Allahu mujahidi na bi amwalihim wa an 'ala al-qa'idin daraja Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyoyinsu da masu yin jihadi da rayukansu Allah ya fifita su akan wanda suka yi zaman su darajatan da wata irin daraja annakiratu huna litta'zim Allah ya ɗaukaka mujahidai akan waɗanda ba su je jihadi ba darajatan da wani irin matsayi ai darajatan azim daraja babba daraja mai girma da haka idan aka je kwatas ɗin masu jihadi aka dawo kwatas ɗin waɗanda ba su jihadi ga su da sallah ga su da azumi ga zakka ga hajji ga sadaka ga karatun qur'ani ga zuwa wa'azi ga zikiri duk abin da suke in ba su je jihadi ba to faddala Allahu mujahidina alal qa'idina daraja sai aga kwatas ɗin ba ba gami tsakanin su wannan sun yi fintinkau ma waɗannan saboda me saboda daraja da falalan jihadi وفضل sai Allah ce wa kullun wa'adallahu husna to kowannen su Allah ya yi masa alƙawarin kyakkyawa dawa da waɗanda suka yi zaman su saboda suna da uzuri da waɗanda suka je jihadi domin sun samu dawa sai Allah ce kowanne su Allah ya yi masa alƙawarin alhusna hiyar janna suna da alhusna suna da kyakkyawa mafi kyau ita ce aljanna وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما اما cikin haka Allah ya kikita mujahidai da wata irin lada babba akan waɗanda ba su tafi din ba ba ka koda kana da uzuri kuma ka samu lada kuma ka samu aljanna to amma waɗanda suka je jihadi suna da ɗoriyar daraja akan taka amma wasu malamai suka ce anan a ana nufin ne mu ne waɗanda ba su je jihadi ba kuma ba uzuri ya hana su zuwa jihadi amma wannan magana abin da zai raunana ta shi ne waɗanda ba su je jihadin ba ai uku ba annabi ya musu ko ba su zamo ɗai da sauran musulmi sai lokacin da Allah ya tuba a kansu to ya za mu ce da su da mujahidai suna kafaɗa kafaɗa su ma 'yan aljanna ne barin jihadi a lokacin da ya tabbata haɗari ne kuma wajibi ne ga kowane musulmi ya duba jihadin lokacinsa idan a da jihadin takobi ne kar ka yi mamaki a zamanin ka jihadin alkalami ne ko jihadin kafafen yada labarai ko ba haka ba ko jihadin littafi ka ɗauka ka je makaranta ko jihadin kuɗi ko jihadin mukami ko jihadin siyasa kowane bangare ana iya samun jihadi muradi shine ya za a ɗaukaka addinin musulunci duk hanyar da addinin musulunci zai ɗaukaka ita ce jihadi na wannan lokaci don haka har abada masu jihadi ba su ɗaya wanda ba su jihadi wanda yake infaki misali yake fitar da kuɗin shi wajen tallafa ma da'awa kiran musulunci domin ya ɗaukaka wanda yake bunƙasa sha'anin ilimin addini wanda yake eh, wato faɗaɗa harkar shari'a wanda yake faɗaɗa bincike na ilimi ya karantar da mutane har abada za su da wa'inda ba haka nan suke yi ba Allah ce darajatin min darajoji ne daga wurin Allah wa magfiratan da gafara wa rahmatan da jin duk wa'annan nawaye na mujahidai ne wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance mai cikakken gafara ne mai jinkai akwai wurare guda bakwai da mujahidi yake da daraja wadda wani wanda ba shi ba ba ya samu ta su ne inda Allah ta'ala ce zalika bi annahum la yusibuhum zama'un na ɗaya kenan wala nasabu na biyu kenan wala makhmasatun fi sabilillah na uku kenan wala yan'auna mawdi'an yaghiduna yaghiduna يغيظ الكفار له كينن ولا ينالون من عدو نيلا نبي كينن إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة كوبا هكذا نشير كينكو ولا ي... نشد كينن إيه؟ ولا يطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله sana ma kanu ya'malu wani wurare guda bakwai mai jihadi kadai ke samun falala da daraja a cikin su wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai cikakkiyar gafara ne mai cikakken jinkai ne ga abin da mutane suka kasa cimma na muradin ubangiji cikin al'amarin jihadi Allah kai muna gafara إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك وكان الله عفوا غفورا كافين أشرعت جهادي أكون ببن أبو دا waTa'ala ya وتعالى شرعا musulmi shine hijira من مكة زوا مدينة inda dukkan masu iko masu ƙarfi masu zarafin fita suka fita sai aka bar mutane masu rauni to lokacin da aka fara jihadi sai mushirikai suka yi wata dabara suka ce ai akwai musulmi a makka masu rauni bari mu gargada su mu garkuwa da su sai suka je da su ga sun fito yaƙi ba yaƙin za su yi ba amma an yi garkuwa da su yadda in musulmi suka kawo farmaki sai a kara musu musulmi yan uwansu a cikin haka aka ba da rahotannin cewa an kashe su sai allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana faɗin wato rashin uzurin wanda yana da ikon fita ya fita wato shi ya jawo ma kansa amma wanda yake da uzuri kuma Allah ya bashi hanzari saboda uzurinsa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle hakika waɗannan da mala'iku ke karɓar rayukansu suna waɗanda suka zalunci kawunansu a nan sai Allah ta'ala ya jingina karɓar rayuka gawa ga mala'iku kamar yadda Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'a ahaduhumul mautu tawaffatu rusuluna yan aikin mu sai su zo su karɓi rayuwarsa wanda ya nuna kenan ungu ne na mala'iku su ke zuwa su karbi rai amma suna da jagora wanda shi ne Allah ya ba suna malakul maut wale ya kun malakul mautin alladhi wukila biyu da haka shi ne a isra'ilai take kiransa azra'ilu cikin bible aka samu wannan sunan ba cikin hadisi ba to ko azra'ilu ne sunansa ko ba haka ne sunansa ba ne qur'ani malakul maut ya kira shi malakul maut kenan yana da mataimaka sune al mala'ikatu nan. don haka ba saɓani idan ka karanta can an ce ya tawaffakum malakul maut nan an ce tawaffatu rusuluna wani wuri ma za ka ce allahu ya tawaffa al'amfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manami don haka allah shi ke karɓar rai mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rai mala'iku mataimaka su ke karɓar rai duk magana guda ce ba matsala haka ne jama'a ko ba haka ba kuma gwamnati ce ta ba da umarni walillahi masalul a'la gwamnati ta bada umarni cewa duk wanda ya yi laifi ka za a kama shi sai 'yan sanda su zo su kama ka in ka ce 'yan sanda suka kama ka ka daidai alkali ya yanke ma hukunci in ka ce alkali ya daure ka ka daidai in ka ce gwamna ma don da shi ya doka ka daidai majalisa da ta saba dokar hannu in ka ce ta ce duk dai maganar guda ce ko ba haka eh wallahi almasalul ala ba abu buga Allah misali amma ana kusantar da bayani ga hankalin mutane innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle hakika waɗannan da mala'iku ke karɓar rayukansu suna waɗanda suka zalunci su ma'ana suka ƙin hijira suka zaman su a makka har suka gitta kansu ga aigar kuwa da su wurin yaƙi alu fi kuntum sai mala'iku wurin karɓar rayukansu su ce masu ina kuka kasance me yasa muka same ku a makka alhali in uwanku sun yi hijira alu kunna mustad'afina fil ard sai su ce ai mu mun kasance wa'anda aka raunana su a cikin ƙasa wani bawa ne bai iya rabuwa da mai gidan shi wani karamin yaro ne wata mace ce ba ta da yadda za ta yi amma kuma duk da haka wasu ƙananan yara sun gudu wasu mata sun fita wasu rauna na kai wani ma maras lafiya ne aka rinka jan gindi yana fita har yau fita garin makka ya samu wani bashi lift akan rakumi ya kai shi madina saboda ya hijira ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata kuma saboda ja'in ja da goyon ta ba sai da ka balle ka faɗan goyon nata suna ba za ki tafi ba nan kika samu ɗan ba za ki bar mana ɗan ba tana da shi zan je har aka balle ka faɗarsa amma ta je ta yi hijira to ka gani ka zo ka ce kai musabafi ne fil ard sai mala'iku su ce musu qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha sai su ce musu ashe kasar Allah ba faɗi gare ta ba sai ku yi hijira ku bar inda ba a bari ku yi addini ku koma inda ake bari ku yi addini da haka wannan ya nuna yin hijira ga lokacin da aka fitini musulmi aka hana mashi yin musulunci yin hijirawa wajibi ne so maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza istanfirtum fanfiru tana nuna kenan hijira waccan amma wadda duk musulmi za su tashi gaba amma duk inda ake tsangwamar ka musuluncin ka baya tsayuwa wajibi ne ka bar wannan gari idan ƙauye ne ka koma birni idan birni ne bar birnin ka koma ƙauye idan wata unguwa ce tashi ka koma wata unguwa idan ƙasa ce gaba ɗaya ta dokar da ba ta bane ayi addini to ka tashi ka bar ƙasa ka je wani inda zai yi addini idan jiha ce ka tashi da wannan jiha ka koma wata jiha musulmi bai da uzurin ya ce an hana shi ibada bai da uzurin ya ce an hana shi bayyanar da musulunci amma yana da uzurin cewa ya yi iya kokarinsa amma ga baki ɗaya a ce dole sai ka bar addini sai ka zo an yi sajada gunki tare da kai sai ka ji an yi bautar cross ko bautar wuta dole ne sai ka ji wani tsari wanda ba na Allah ba to musulmi baya da uzuri a wannan dole ne hijira ta kama shi to wani zai ce to a yanayin da muke ciki yanzu ba sai mu ce a yanayin da muke ciki muna yanayi na jihadi na gwagwarmaya na kokarin tabbatar da shari'ar musulunci ta yi aiki a cikin ka ba lokaci ne na hijira ba in ka hijira ina ka je inda za ka je galibi kila ma gara nan da can sosai kuwa kuma inda za ka je duk kai bako ne saboda wani tsari ya zo na zamani cewa kowa da ƙasar da aka ɗiba masa ba yadda ya tsallaka ta yanzu jiya da na kama hanya na baro ƙasa mai albarka lokacin da na iso airport inda an tarar da ba fasfo ƙasanmu na yau fa amma zan iya samun matsala ko ba zan samu ba to ga tafiya in ka samu matsala ta fi haɗari don dawowa za kai ta inda kake sai an buga maka wata biza ca daga ranar kaza zuwa ranar kaza mu yadda ka zauna ƙasanmu don ka ce hijira za kai kamar najeriya to ka tafi nan ka ta yi nijar inda aka tuba kenan nan aka faɗi garban da ake ko ni dai na tabbata kasashen nan na faransa duk da na zagaya tsakanin su nijar da togo da kamaru da benin da haka tsallaka can ghana da sauransu da mali da cote d'ivoire da senegal in allah su musulunci mu na najeriya ya nasu to kagan kace hijira da kai na zaka gara ka tsaya ka ci gaba da gwagwarmayar jihadi shine na karantar da mutane a aƙida na bayyana wa mutane shari'a na ƙoƙarin aiwatar da ita allah ya taimake mu ma galibi masu mulkin mu 'yan uwanmu ne muna iya musu nasiha muna iya ba su shawara waɗanda ba 'yan uwanmu ba namun ba mu muka kai su don haka muna da namu tare da su har wa yau muna iya kawar da wani sharrin su muna iya tabbatar da wani alherin su a gashe ba magana hijira ke ba yanzu ake maganar hijira ba Allah ya ce to lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayuka irin waɗannan mutane za su masu tambaya me ya tsayar da ku a nan sai su ce kunna mustadafi na fil ard mun kasance masu rauni muke an raunatar da mu a cikin ƙasa qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha sai mala'iku su ce musu a'a ashe ƙasar Allah ba faɗi gare ta ba ku yi hijira a cikin ta kama ulaika ma'wahum jahannu. irin waɗannan da suka ƙi hijira suka yi zaman su to kuma su ita ce wutar jahannama wa sa'at masira ta munana ta zama koma to wannan aya inda Allah ya tsaya nan to da yawa daga cikin rawana na mutanen maka da sun shiga uku amma sai Allah ya ce illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan sai dai fa waɗanda lalle haƙiƙa ne masu raunin ne an ranautar da su ba su iyawa duk da suka so su yi hijirar ba za su iya ba min ar-rijali akwai mazaje wan nisa'i akwai mataye wal wildani akwai ƙananan yara don haka hijiran ba daga ƙarfin jiki ba ne wani bawa ne duk inda ya tafi an sa masa ido kuma inda zai yi atamtin na gudu za a iya kashe shi Allah ce la yastati'una hilatan wa la nuna sabila waɗannan ba su da wata dabara ko ba su da hanyar da za ta kai su wajen hijira fa ulaika asallahu an yafu anhu waɗannan kam ana fatar Allah zai yi rangwame gare su wa kana Allahu afuwan qadira Allah mai rangwame ne afuwan gafura mai rangwame ne mai kuma yawan gafara to tunda mai rangwame shine yace ana sa ran yayi rangwame ya yi rangwamen ko bai ba to me yasa aka kawo kalmar asa domin a kullum musulmi ana so a rataya zuciyarsa da fata ga ubangiji asallahu an yafu anhu ana sa rai ana fata ubangiji zai afuwa gare su don me wa kana allahu afuwan gafura daman allah mai yawan afuwa ne kuma mai yawan gafara ne wannan shi ke nuna mana cewa wato hijira a lokacin ta babba ce kwarai da gaske muna ji allah ta'ala ce ulai kama awahum jahannam lokacin da manzo Allah ya bar makka ya koma madina duk wanda bai hijira ba da gangan ya san dan wuta gashi mummuni gashi sahabi gashi da ladar ayyuka amma ba zai je aljanna ba sai ya je wuta saboda me saboda ya bar wani rukuni babba shine ya hijira saboda zuwa kafa daular musulunci to wannan kuma shi zai ƙara nuna mana darajar wa'annan bayan Allah saboda tun lokacin da suka yi wannan hijira ba a sake wajabtar da wata hijira amma irin tasu ba sun barta sun bar garinsu sun bar iyalansu sun bar jama'arsu saboda su je su kafa mana addinin nan domin ya iso gare mu ashe suna da wani alhaki da wajibi akan wanda ba na wasa ba shine gurin rinka roƙa musu gafara Allah man yuhajir fi sabilillah ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا Allah ta'ala ya ce wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira saboda Allah ya bar garin su domin ya je ya je tudun mun tsira ya je fil ardi muraghaman kathira zai samu wato mashiga mai yawa zai samu safa mai yawa zai samu fili mai yawa wasa'a zai samu yalwanta don haka alkawari ne na Allah cewa in kai hijira daga wurin kunci Allah zai samun maka da wurin sauki duk lokacin da al'amari ya tsananta ko ba don wato an hana ka addini ba ƙasar allah na da faɗi in ka tsallaka ka je wani guri allah zai ni'imta don haka ko da ga kasuwanci ba a so ɗan kasuwa ya zan kifin rijiya ya zan garin su kawai ya sani ana so ka fita ka yawata ka yi fatauci wani wuri sai allah ta'ala ya tabbatar maka da albarkatun sura don haka daidai ne musulmi wato ya fara tunani fiye da garinsu kar ya tunani kawai na gida cewa nan garinmu nan zan tsaya a'a ya faɗi da lamuransa to ko a wurin sha'anin hijira haka ne duk wanda ya bar garinsu sai Allah ce zai samu wurin shakatawa zai samu wurin lelawa zai samu sa'ida a nan ba a bari kai sallah a can har taimakonka ake a gyara maka masallaci suna ɗai ko ba su ɗai ba su ɗai a nan in yi kiran sallah a tsorace sai an shiga cikin gida a yi kiran sallah a sassauta murya a can sai a ce bari a so maka suna ɗai ko ba su ɗai ba su ɗai to inda addini yake da ƙarfi inda ake bayyana shi bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata da yabo ga ubangiji madaukakin sarki tsira da aminci ya kara tabbata ga fiyayyen halitta muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya kara bayyana godiya ga allah kan samun nasarar tafiya aikin umra da dawowa lafiya lau kuma yana roƙo Allah madaukin sarki ya sa addu'o'in da yi da wanda sauran jama'an musulmi suka yi da suke ci gaba da yi su zamo bisa ga ijaba wannan wata dai kamar da muka sani kakar ibada ce kowa zai iya kokarin sai ɗibi gwargwadon abin da Allah ya bashi iko har mu samu gafara ubangiji kuma yadda ake rabo gafara a wannan wata ba kamar sauran watanni ba ne don haka duk wanda ya tashi tsaye bila shakkin zai samu wajibin musulmi ne ya iya kokarinsa ganin cewa ya ribaci wannan wata Allah kai mana dace ah, wala ya sanar da ni cewa an kwana akan aya ta 93 a cikin suratun nisa kuma za a tashi kan aya ta 94 ya yi wa wallazi na amanu idza darabtum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون da aka karanta ta sauka ne a sanadiyar kisan nan da muka sani ta Usama ibn Zaid radiyallahu anhu wa arda wanda yake hibbu rasulillahi wa ibn hibbihi masoyin annabi dan masoyin annabi lokacin da aka zo rabon fai'i dukiyar al'umma zamanin khalifanci sayyidina Umar radiyallahu anhu Usama da Abdullahi ibn Umar albashi ɗaya aka yanka musu amma sai dina umar sai ya ƙara ma usama a kan na abdullahi ɗansa da ɗansa ya koke sai ce na ƙara masa domin annabi ya fi son safe da kai ya fi son ubansa safe da ubanka don mu irin matsayin da usama yake da shi amma tare da haka usama sai wani kuskure wurin jihadi ya gabu da wani arne wanda ya san shi da kafirci ya ta san mashi zai kashe sai ya furta la ilaha illallah sai ɗauki cewa wannan la ilaha illallah garkuwa ce kawai yasa sa don kare in kashe shi don haka ba musulunci gaskiya bane sai ɗauki wayansa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta masa magana to an ce akan wannan ne ayar ta sauka duk da yake akwai ruwayoyi wajen guda shida daban-daban akwai ruwa ta ce abu Qatada ne akwai ruwaya da ta ce ah, wannan ah, mm, akwai wani da ake ce ma muhallab ibnu jassama akwai dai ruwayoyi daban-daban amma dai mafi ingancin su ga ruwaya ita ce wannan ta usama da zai bisa ga wato ta daidai da siyakin aya sai Allah ta'ala ce ayyuhal ladina amanu yakun suka imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka yi tafiya wajen ɗaukaka kalmar Allah darabtum anan tana nufin tafiya kamar yadda Allah ta'ala ce yadribuna fil aw akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah الضر في الأرض هو السعي فيها wato tafiya neman abinci tafiya fatauci tafiya kasuwanci tafiya aikin hajji tafiya jihadi shine ad-darbu fil ardi kamar dai da mutum yake tafiya yana tattaka ƙasa wato yana iya kokarin su don ya cimma bukatarsa sai Allah ce idan kuka yi tafiya ta jihadi ta ɗaukar kalmar Allah fata bayyana ku rinka neman bayani wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina wanda ya maku sallama ko ya jefa muku kalmar musulunci kar ku ce masa kai ba musulmi bane tabtaguna aradal hayatid dunya kuna neman dan abin duniya wanda bai kai ya kawo ba kuna ganin idan kun kashe shi za ku samu ganima to kar wannan ya sa ku yi gaggawar kashe shi ba tare da kun tsaya neman bayani dagare da al'amarinsa ba fa inda Allah maghanimu kathira a wurin Allah akwai ganimomi da yawa akwai abubuwa ko ba ku ci wannan ganima ba akwai wata arzikinka baya kubce maka in baka same shi ta wannan hanya baka same shi ta wannan kofofin arziki dubu ne Allah ya yi don haka in wannan ta rufe ka bude wannan kar ka ce dole sai ka shiga hanyar da ba daidai ba sai Allah ta'ala ya ce kenan wato a rinka neman sanin wanda ya kalma shahada wani iri ne kar a yi gaggawa kashi duk wanda ya ce la ilaha illallah jininsa ya riga ya zama haramun don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta ma usama yana har usama yana cewa manzo ka roƙa mini gafara Allah manzo ya ke roƙa masa gafara Allah a wannan lokacin sai da ta ya za ka yi da la ilaha illallah idan ta zo ya yi baka hujja da ita gaban Allah ranar alkiyama usama ya ce sai da yi gure ina ma ban musulunta ba sai nan saboda yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wannan shi ke nuna kenan akwai haɗari ga taɓa wanda ya ce la a illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abubuwa guda uku na musulmi sun tsaro فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله abin da aka umarci annabi ya yaƙi har sai mutane sun shaidi babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah wannan saƙon Allah ne ya ce to idan suka yi wannan kalmar shahada to asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum Allah sun tsare jinininsu sun tsare dukiyoyinsu ba zan taɓa su ba sai fada alhakin musulunci shine mutumin da ya aikata aikin haddi na kisa a kashe shi mutumin da tara ta haukansa a karba ko ya ƙi da zakka a ƙwace ko alhakin wani yara ta yi a wayan sai ya ƙi bayarwa a amso to duka waɗannan su ne don haka anan annabi sallallahu alaihi sai ya faɗi guda biyu da jini da dukiya wannan su ne mafi wato muhimmancin abin da dan adam ya mallaka da rayuwarsa da abin da ya mallaka in an ce dukiya ba wai kuɗi kashi ba duk abin da yake mallakin ka ne dukta da hansa ɗinka da kake yawo da ita aljihunka alƙalami wannan in yana a aljihunka ka cire ka arama wani wajibi ne mai da maka in faɗuwa yi wajibi ne baka abinka abin hawan da kake hawa gidan da ka mallaka duk abin da yake mallakin ka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran ka musulunta ba wanda ya sai taba shi to a wurin hajjin ban kwana guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha sai yace ala hal ballagt allahumma fashhad ala hal ballagt allahumma fashhad ala hal ballagt allahumma fashhad har su ya tabbatar da ya isa musu sako kuma ya shaidar da Allah da yake sama ya ce me ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram jineninku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne ga junanku ba wanda ya sai taɓa na wani sau da duk mutumin da ya furta kalmar shahada to ba ka da alhakin ka taɓa shi ba ka taɓa jinin shi ba ka taɓa dukiyar shi ba ka taɓa mutuncin shi sun zamo haramun gare ka har sai lokacin da ya bayyanar da wani abin da ya halaltar da ɗaya daga cikin ukun nan shi ne ya yi abin da zahara ni riddani ya fitar da mutum musulunci to a wannan lokaci ya halalta amma in ba haka ba haramun ne shi yasa a wurin yaƙi ma lokacin da da kafirai ake fafatawa Allah ta'ala ya ce a lokacin da ake yaƙar kafiri in ya furta kalmar shahada to kar a kai masa farmaki a dakata kaga ina ga wanda daman shi musulmi ne shi wannan kafiri ne kuma ya fito ya yaki musulmi amma ana wurin yakin da ya kai fi takobi ya ce la ilaha illallah sai ka ce a bari wannan shi zai kara tabbatar mana cewa addinin musulunci ba addini ne da ya zo don zubar da jini ne ba ba zubar da jini shine makasudi ba makasudi shine isar da sakon Allah mutane su gane gaskiya kuma wanda baya so ya gane gaskiyar to ya bada dama a isar da gaskiyar ga waɗanda suke son su gane Allah ta'ala ce kadhalika kuntum min qabl kuma can da ai haka kuke wannan da ya zai na yakar musulunci kai da kazo kana yakar sa yanzu akan musulunci ai kai ma a da an yaƙe ka kan musulunci famanna Allahu alaikum sai Allah ya baiwa akan ku fatabayyanu to ku nemi bayani ku yi bincike ku nemi hujja inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah mai cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa don haka ana son duk abin da musulmi zai yi ya yi shi bisa ga hujja ya yi shi bisa ga bincike wannan mabda'i ne alkurani zuwa da shi fata bayyanu ku nemi hujja ku nemi bayani don haka ahlus sunna a kullum kan wannan aya suke fata bayyanu ku nemi me ku nemi hujja don haka hujja jari ne mu ahlus sunna hujja jari ba jari hujja ba eh mu muna neman ka kawo hujja sai mu bi ka kuma muna neman in ka zo mu baka hujja sai ka saurara ba mu son hayaniya ba musu rigima ba musu tashin hankali abinda muke so shine a faɗi hujja kuma in ta tabbata ko a hannuwa ta fito to mu shirye muke mu ta shi yasa zaka ga ahlus sunna ba su da wani tsayayyen shugaba ko malami ko jagora wanda duk abin da ya faɗi daidai ne ba su da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da sai da Abu Hurairah ya kuskure ahlus sunna za ce ya kuskure sai da Ibn Abbas ya kuskure ahlus sunna za ce ya kuskure to ballantana wasu su ibn musayyib a bayan su ballantana su al-hasan al-basri ballantana su imamu malik da su imamu abu hanifa ballan dukkan garo duk wanda ka sani duniya ahlus sunna ko wane ne ahlus sunna sai daina kuri in banda wa sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne baya kuri da haka su ba dariƙa wani bane su ba kungiyar wani bane ba hizbin wani bane hizbin manzon Allah ne shi sai kira ahlus sunna sunnatu man sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wasallam wal jama'a su ne suke ɗinke su ne suke da mahaɗa guda su ne suke da mahanga guda da haka duk wanda bai shigo cikin jama'ar sokoto ba cikin su yake ba abinda muke nufi a nan kana iya zama ahalus suna kashi 80 cikin 100 sauran kashi 100 din mu ba namu kake ba saboda ba bisa manhajin mu kake ba kana ya zama ahlus suna kashi 60 cikin 100 kana ya zama ahlus suna kashi 40 cikin 100 ko ba haka ba don haka ba lalle ne don an ce wani ahlus sunna ne duk abin da ya yi shi a sunna ba Ba haka malamin sunna in yayi daidai da sunna yake shi bisa ga aiki ahlus sunna duk lokacin da ya rabu da ahlus sunna a manhaji ya canza hanya ya ɗauki wani salo to a wannan wurin shi ba ahlus sunna bane kuma abin da yi ba laifin ahlus sunna bane ba kuma su za a jingina maka لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرون الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وكلا وعد الله الحسنى وفضل idan muka lura a karatun baya karatun jiya kenan allah ta baraka wata layi maganin hukuncin kisa ko an yi maganar kisan kuskure da kisan ganganci da kisa na kuskure mai kama da ganganci to a wannan aya da ta gabata sai allah ta baraka wata layi kawo wani irin kisa kisan da usama yi ya za mu kira shi wani iri ne eh? kuskure ne mai kama da ganganci kawai ina fatan duka jiya ma an bayani bayanin waɗannan ko ba ku yi wannan ba to sai mu ba ku dama ku yi shi to a nan sai aka kawo kisa na kuskure mai kama da ganganci to amma kuma ya faru a ina a wurin jihadi to ba haushi ce magana ke jawo magana to alqur'ani yana da tasalsuli na magana daga wannan sai wannan haka daga nan sai Allah ta'ala ya koma kan maganar jihadin baki daya sai ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darar waɗanda suka yi zaman su basu je jihadi ba daga mummunai in banda waɗanda ke tattare da cuta ba za su yi daidai wal mujahiduna fi sabilillahi da masu yin jihadi saboda Allah ba bi amwalihim wa anfusihim waɗanda ke jihadi da dukiyarsu da masu yin jihadi da rayukansu ba za su zama ɗaya ba da farko da wannan aya ta sauka albara ibn azib radiyallahu an ya faɗi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira masa mai rubutu ina jin usama ne ban tabbata ba sai ku bincika ya ce ya rubuta wannan aya ya ce muna zaune kai tare da manzo Allah sallallahu shi bara sai wani yanayi ya kama shi wanda wahayi ke saukan masa ko da abin ya kuraye sai ce aje a kira masa mai rubutawa sai ce rubuta la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah waɗanda suka yi zaman su ba su je jihadi ba ba za su taɓa yin ɗaya da waɗanda suka je jihadi saboda Allah ba ya ce abdullahi ibn umm maktum yana zaune sai ce ya rasulullah to ni ga uzurin da nake da shi ya ce nan take sai wani yanayi ya sake kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sauka masa da gairu ulil darar ya ce mai rubutawa sai rubuta ta can sama da ya riga ya raba rubuta ayar sai ya mata alama can sama yadda ake lahaq wato kaman wata kalma ta faɗi sai a rubuta ta sai ya ja alama sai rubuta ta sama ya rubuta gairu ulil darar ba haka annabi sallallahu alaihi shi faɗa masa ina za a sanya kalmar ita kadai ta sauka wannan gairu ulil darar sai ayar aka da ana karanta ta la yastawi na min almu'minina na ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah waɗanda na yi zaman su ba su je jihadi ba daga cikin mummunai in ban da waɗanda ke da cuta to ba za su yi ɗaya da waɗanda ke jihadi saboda Allah subhanallah kenan waɗanda suke da cuta su suna ɗaya da wa suna ɗaya da masu jihadi saboda Allah wannan bayanin karara ya zo cikin alkur'ani a suratu tauba inda tabaraka wa ta'ala yake cewa laysa alal a'ma harajun laysa alal du'afa'i wala alal marda wala la yajiduna ma yunfiquna harajun sai idza nasahu lillahi wa a ɗaya wadda na kawo laysa harajun wala harajun wala haraj wannan ba su da laifi to waɗannan da Allah ya faɗa makahu da gurgu da maras lafiya Allah ya ce ba su da laifi sai ya faɗi wasu wala Allah ladhi ne zama a taukala tahmilahum qulta la a ma ahmilukum alai da waɗanda su ku guzuri ne babu jihadi ba a sa sai da makami ba a sa sai da abin hawa ba a sa sai da abincin da za a tafi ba a sa sai an kimtsa gida to wanda baya da kuma yazo annabi ya ce baya da shi ya zai Allah ya ce tawallau a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun sai suka koma suka ba da baya ba su yi kuka gaban manzon Allah ba amma zuciyarsu cike take da damuwa sai suka rinka zubar da hawaye suna kuka saboda ba su samu abin da za su je su yi jihadi ba Allah ya su ma ba su da laifi to wannan ayar da wannan ayar da wannan hadisi da ya zo suke kara tabbata mana in kana da uzuri za ka samu cikakkiyar lada shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa a yakin tabuk cewa inna bil madinati la rijalan ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض yana da برواية daban-daban. maza Allah ya ce mutane na can madina ku kuna nan kuna wahalar jihadi amma ba wata tafiya da za ku yi ba wani rafi da za ku tsallaka ba wata karfiya da za ku yi face sun yi tarayya da ku alada saboda rashin lafiya ta hana su zuwa wannan shine ma'anar hadisin nan da bai inganta ba وأن كتانية المؤمن خير من عمله آه، عبد الله بن فود قال لك أرمس رحمة أما اختلاف أمتي فرحمة جبلة القلوب ثم الأم آه، مشهور إن رواه فوق اثنين صحيحه كما ذي اليدين والغسل للجمعة قبض العلم وصحه حديث طلب العلم وحسن الأذنان أمام رأسي وللمحدثين مع انس قناة شهرا ومع الأوامي الحديث المسلم للتمام أما اختلاف أمتي فرحمة جبلت القلوب ثم نية لمؤمن خير ومن بورك له فكلها ضعيفة للنقلة حديثي نمي روني جانية المؤمن خير من عمله niyyar mummuni ta fi aikinsa amma malamai suka ce amma waɗannan ayoyin da wannan hadisin sun tabbatar da niyyar da aikin suna tafiya tare kuma wanda ya yi aikin in ba niyya ba zai samu lada ba wanda ya niyyar ba aikin zai samu lada sai suka ce to ma'anar hadisin kenan tana iya zama daidai amma ko ma'anar hadisi ta inganta baya halatta a jingina shi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan an hakikance ya faɗa saboda alfarmin manzo Allah ba a bai halatta masa ƙarya hmm. sai Allah ta'ala ce waɗanda suka yi zaman su daga cikin mummunai ba su da cuta ba za su ida masu jihadi saboda Allah ba muka ce kenan idan cuta ta hana su zuwa suna ɗaya da wanda suka yi jihadi suna da cikakkiyar lada kamar wanda suka yi jihadi wanda shi ke ƙara mu mummuni ƙaimi kullum idan ka samu ikon yin aikin ƙwarai aikin alheri ka yi ran da Allah bai baka iko ba sai a baka ladar wanda yake yi فضل الله المجاهدين an وأنفسهم على القاعدين daraja. Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyoyinsu da masu yin jihadi da rayukansu Allah ya fifita su akan wanda suka yi zaman su darajatan da wata irin daraja annakiratu huna litta'zim Allah ya ɗaukaka mujahidai akan waɗanda ba su je jihadi ba darajatan da wani irin matsayi ai darajatan azim daraja babba daraja mai girma da haka idan aka je kwatas ɗin masu jihadi aka dawo kwatas ɗin waɗanda ba su jihadi ga su da sallah ga su da azumi ga zakka ga hajji ga sadaka ga karatun qur'ani ga zuwa wa'azi ga zikiri duk abin da suka yi ba su je jihadi ba to faddalallahu mujahidina alal qa'idina daraja sai aga kwatas ɗin ba ba gami tsakanin su wannan sun yi fintinkau ma waɗannan saboda me saboda daraja da falalan jihadi وفضل الله sai Allah ce wa kullun wa'adallahu husna to kowannen su Allah ya yi masa alƙawarin kyakkyawa dawa da waɗanda suka yi zaman su saboda suna da uzuri da waɗanda suka je jihadi domin sun samu dama sai Allah ce kowannen su Allah ya yi masa alƙawarin alhusna wa hiyar janna suna da alhusna suna da kyakkyawa mafi kyau ita ce aljanna وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أما تكين هكا ألا ياتي في تمجاهدي دوت إلى اللادا ببا أكن ودن دبس Ba ba بaka koda kana da uzuri kuma ka samu lada kuma ka samu aljanna to amma waɗanda suka je jihadi suna da ɗoriyar daraja akan taka amma su malamai suka ce anan a'a ana nufin dai ne waɗanda ba su je jihadi ba kuma ba uzuri ya hana su zuwa jihadi amma wannan magana abinda zai raunana ta shi ne wadanda ba su je jihadi ba ai uku ba annabi ya musu ko ba su zamo ɗai da sauran musulmi sai lokacin da Allah ya tuba a kansu to ya za mu ce da su da mujahidai suna kafaɗa kafaɗa su ma 'yan aljanna ne barin jihadi a lokacin da ya tabbata haɗari ne kuma wajibi ne ga kowane musulmi ya duba jihadin lokacinsa idan ada jihadin takobi ne kar ka yi mamaki a zamanin ka jihadin alƙalami ne ko jihadin kafafen yada labarai ko ba haka ba ko jihadin littafi ka ɗauka ka je makaranta ko jihadin kuɗi ko jihadin mukami ko jihadin siyasa kowane bangare ana iya samun jihadi muradi shine ya za a ɗaukaka addinin musulunci don hanyar da addinin musulunci zai ɗaukaka ita ce jihadi na wannan lokaci don haka har abada masu jihadi ba su ɗaya wanda ba su jihadi wanda yake infaki misali yake fitar da kuɗin shi wajen tallafa ma da'awa kiran musulunci domin ya ɗaukaka wanda yake bunƙasa sha'anin ilimin addini wanda yake wato faɗaɗa harkar shari'a wanda yake faɗaɗa bincike na ilimi ya karantar da mutane har abada ba za su da wa'inda ba haka nan suke yi ba Allah ce darajatin min darajoji ne daga wurin Allah wa magfiratin da gafara wa rahmatan da jin kai duk wa'annan nawaye na mujahide ne wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance mai cikakken gafara ne mai jin kai akwai wurare guda bakwai da mujahidi yake da daraja wadda wani wanda ba shi ba ba ya samun ta su ne inda Allah ta'ala ce zalika bi annahum la yusibuhum zama'un na ɗaya kenan wala sabo na biyu kenan wala makhmasatun fi sabilillah na uku kenan wala yan'auna mawti'an yaghizuna yaghizul يغيظ الكفار نهب كينا min ينالون من عدو نيلا نبير كينا إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan ko ba haka ba na shida kenan ko wala na shida kenan eh wala na wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun wannan wurare guda bakwai mai jihadi kadai ke samun falala da daraja a cikinsu wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai cikakkiyar gafara ne mai cikakken jinƙai ne ga abin da mutane suka kasa cimma na muradin ubangiji cikin al'amarin jihadi Allah kai mana gafara إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك kafin a shar'anta jihadi akwai wani babban abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta wa musulmi shine hijira barin bakka zuwa madina inda dukkan masu iko masu ƙarfi masu zarafin fita suka fita sai aka bar mutane masu rauni to lokacin da aka fara jihadi sai mushrikai suka yi wata dabara suka ce ai akwai musulmi a makka masu rauni bari mu gargada su mu garkuwa da su sai suka je da su ga sun fito yaƙi ba yaƙin za su yi ba amma an yi garkuwa da su yadda in musulmi suka kawo farmaki sai a kara musu musulmi yan uwansu a cikin haka aka bada rahotannin cewa an kashe wasu. sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana faɗin wato rashin uzurin wanda yana da ikon fita yake fita wato shi ya jawo kansa amma wanda yake da uzuri kuma Allah ya bashi hanzari saboda uzurinsa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle hakika waɗannan da mala'iku ke karɓar rayukansu suna waɗanda suka zalunci kawunansu a nan sai Allah ta'ala ya jingina karɓar rayuka gawa ga mala'iku kamar yadda Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'a ahaduhumul mautu tawaffatu rusuluna yan aikinmu sai su zo su karɓi rayuwarsa wanda ya nuna kenan gungu ne na mala'iku suke zuwa su karɓi rai amma suna da jagora wanda shi ne Allah ya ba suna malakul maut wale ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum don haka shine a isra'iliya take kiransa azra'ilu cikin bible aka samu wannan sunan ba cikin hadisai ba to ko azra'ilu ne sunansa ko ba haka ne sunansa ba ne qur'ani malakul maut ya kira shi malakul maut ke ne yana da mataimaka su ne al mala'ikatu adan don haka ba saɓani idan ka karanta can an ce ya tawaffakum malakul maut nan an ce tawaffatu rusuluna wani wuri ma za ka ce allahu ya tawaffa al'amfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha don haka allah shi ke karɓar rai mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rai mala'iku mataimaka suke karɓar da duk magana guda ce ba matsala haka ne jama'a ko ba haka amma gwamnati ce ta bada umarni wallahi misalul a'la gwamnati ta bada umarni cewa duk wanda ya laifi ka za a kama shi sai yan sanda su zo su kama ka in ka ce yan sanda suka kama ka ka yi daidai Alƙali ya yanke ma hukunci in ka ce alƙali ya daure ka ka yi daidai in ka ce gwamna ma don da shi ya doka ka yi daidai majalisa da ta saba dokar hannu ka ce ita ce duk dai magana guda ce ko ba haka eh wallahi almasalul a'la ba a buga ma Allah misali amma ana kusantar da bayani ga hankalin mutane innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle hakika waɗannan da mala'iku ke karɓar rayukansu suna waɗanda suka zalunci kawo su ma suka ƙin hijira suka zaman su a makka har suka gitta kansu ga aigar kuwa da su wurin yaki? qalu fima kuntum sai mala'iku wurin karɓar rayukansu su ce masu ina kuka kasance me yasa muka same ku a makka alhali in ɗinku sun yi hijira qalu kunna mustad'afina fil ard sai su ce ai mu mun kasance wa'anda aka rauna su a cikin ƙasa wani bawa ne bai iya rabuwa da mai gidan shi wani ƙaramin yaro ne wata mace ce ba ta da yadda za ta yi amma kuma duk da haka wasu ƙananan yara sun gudu wasu mata sun fita wasu rauna na kai wani ma maras lafiya ne aka rinka jan gindi yana fita har ya fita garin makka ya samu ne bashi lift akan raƙumi ya kai shi madina saboda ya hijira ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata kuma saboda ja'in ja da goyon ta ba sai da ka balle ka faɗan goyon nata suna ba za ki tafi ba nan kika samu dan ba za ki bar mana dan ba tana da shi zan je har aka balle ka faɗarsa amma ta je ta yi hijira to ka gani ka zo ka ce kai mustafafi ne fil ard sai mala'iku su ce musu qalu alam a can? wasi'atan fatuhajiru Rufiya. sai su ce musu ashe kasar Allah ba faɗi gare ta ba sai ku yi hijira ku bar inda ba a bari ku yi addini ku koma inda ake bari ku yi addini da haka wannan ya nuna yin hijira ga lokacin da aka fitini musulmi aka hana mashi yin musulunci yin hijira wajibi ne so maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniyya وإذا استنفرتم فانفروا tana nuna kenan hijira waccan amma wadda duk musulmi za su tashi gaba ɗaya amma duk inda ake tsangwamar ka musuluncin ka baya tsayuwa wajibi ne ka bar wannan gari idan ƙauye ne ka koma birni idan birni ne bar birnin ka koma ƙauye idan wata unguwa ce tashi ka koma wata unguwa idan ƙasa ce gaba ɗaya ta dokar da ba ta bane addini to ka tashi ka bar ƙasar ka je wani inda zai yi kai addini idan jiha ce ka tashi da wannan jiha ka koma wata jiha musulmi bai da uzurin ya ce an hana shi ibada bai da uzurin ya ce an hana shi bayyanar da musulunci amma yana da uzurin cewa ya yi iya kokarinsa amma ga baki daya a ce dole sai ka bar addini sai ka zo an an yi sajada ma gunki tare da kai sai ka ji an yi bautar cross ko bautar wuta dole ne sai ka bi wani tsari wanda ba na Allah ba to musulmi baya da uzuri a wannan dole ne hijira ta kama shi to wani zai ce to a yanayin da muke ciki yanzu ba sai mu ci ainihin da muke ciki muna yanayi na jihadi na gwagwarmaya na kokarin tabbatar da shari'ar musulunci ta yi aiki a cikin ka ba lokaci ne na hijira ba in ka hijira ina ka je inda zaka je galibi kila ma gara nan na can sosai kuwa kuma inda zaka je duk kai bako ne saboda wani tsari ya zo na zamani cewa kowa da kasar da aka ɗiba masa ba yadda ya tsallaka ta yanzu jiya da na kama hanya na baro ƙasa mai albarka lokacin da na iso airport inda an tarar da ba fasfo kasan mu na ake bayyana shi to ake so ko da musulmi ya zauna wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzonsa sun mai yudrikul maut sannan mutuwa ta riske shi faqad waqa ajruhu ala Allah to ladarsa ta tabbata a wurin Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai jinƙai wannan ayar ita kuma tana ba da bishara ne ga waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa habasha da hijira ta biyu a waɗanda Allah ya macikawa cikinsu cikinsu har mijin ramlatu bintu abi sufyan wadda bayan mutuwar mijin ne sai sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta kuma aka ɗaura mashi aure ta tabbata matarsa akwai kuskure babba da ke faruwa ga littattafan tarihi har da na tafsiri cewa mijinta riddayoyi ya bar addini ba riddayoyi ba duk ruwayoyin da suka ce ya yi ridda ruwayoyi ne na ƙarya rufafu inda ba su ba su kai matsayin a yi amfani da su ba mutuwa yi akwai ruwaya ingantatta wadda take tabbatar da wannan ina ji shekarun baya mun taɓa yin wannan bayani wani malami ya yi bincike na musamman kuma an buga shi a mujallatul bayan wadda yanzu ana samun wannan bayani a cikin maktaba shamila ko wanda suke amfani da ita inda ya tabbatar da ruwayoyi ingantattu cewa wato abin nan mutuwa ce ubaidullahi ibn ki ya shi yake ko ubaidullahi ibn ba ridde ba hadari ne ba dan karami ba ba na wasa a ce sahabin manzon Allah ya yi hijira kuma ya mutu ne hijira mu ko muna nan muna cewa ya yi ridda muna kafirta shi muna ɗebe masa albarka wannan ba kalmar kuskure ba bane saboda haka yana da kyau a gyara wannan kuskure Allah ya samu dace eh kamar kissan Sa'laba ibn Hatib wanda akwai littafi yana nan maktaban mu ah, Sa'laba ibn Hatib as-sahabiyul muftara alai da yawa in an zo wajen bayanin zakka aka ce sa alba ki ba da zakka har ya je ya eh, koma daji ya kaurace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daga ƙarshe kice ya kawo manzo Allah zakka bai amsa ba bayan khalifa Umar Abubakar shi ma ya hau ya zo bai karba ba khalifa Umar bai karba kai ƙarshe ne aka ce ya mutu mushi ya mutu murtaddi sahabin manzo Allah ne fa mujahidi shi aka yakin badar kaga masu yaɗa wannan kisa ya kamata su san da wannan ba abin da ke kawo wannan ille in ana ɗaukan littattafan jahilan malaman tafsiri irin su sawi jahilan malaman tafsiri waɗanda ke kawo kissoshi da ƙarya su sa su gefen ayoyin alkur'ani ana cin zarafin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane na ganin su wasu manyan manyan malamai ba malamai ne jahilai ne saboda duk wanda ya jahilci abinda zai tsare mutuncin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wannan ba malami bane musamman ga ayar alqur'ani shi yasa muna kira ga al'ummar musulmi duk inda ake tafsirin qur'ani ayi amfani da jalalain amma ka amfani ayi amfani da sawu a dauko da yawo ta'wil na Abdullahi dan ko a dauko abin na ahkamul qur'an Ibn al-Arab ko a dauko littafin al-Imam al-Qurtubi ko na Ibn Kathir da kullu littafai sanannu ga sunan wa'anda malamai sun yarda da su amma a daina amfani da littafin kisoshi irin su sawi wa'anda ke cin zarafin magabatan musulmi musamman sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن لكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض idan kuka yi tafiya a cikin ƙasa wato kuka yi tafiya don jihadi walaisa alaikum jinahun an taqsuru min as-sala ba laifi ku dan wato ku sassabe sallah ku rage ta ku yi mata gyara abin nan ba gyara ba kan gyara kare muke ce ba gyara ko to ku dan rarrage ta in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoro inda suka kafirta su fitine ku wannan aya tana magana ne game da salatul khawf salatul khawf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta aurare daban-daban kuma ya ta aurin jihadi to sai dai ta yi maganan kasrus sala rage sallah baka sai wasu malamai suka ɗauke ta suka ɗora ta akan salatu safar sallar matafiyi wannan na Aisha radiyallahu anha ta ce tun asali sallah raka'a biyu Allah ya saukar da ita ta ce daga baya sai aka tabbatar da biyu din a wurin tafiya a wurin zaman gida sai aka yi ƙari don haka a zahar da la'asar da magriba da isha'i duk an masu ƙari ne amma akwai ruwa ta ce magariba sai aka barta yadda take wanda yana kenan guda uku suka samu ƙari da azhar da al'asar da isha'i to kenan sai wasu malamai suka ce ana maganan kasarun sallah wato a hudu su koma nawa su koma a biyu amma al-imamu shinqiti ya cikin aga ulban sai ce a'a ba haka bane wannan aya tun asali tana maganar salatul khawf ne tana maganar sallan wurin yaƙi ne wurin yaƙi ko ana iya sa da a gida misali a khandak ai madina ake ba fita madina ba to amma in ana jin tsoro za a yi sallan yaƙi to sallan yaƙi ya ake yin ta ba adadin ta ake ragewa ba a'a wasu ta ake ragewa misali daga cikin sharaɗin sallah a fuskanci alƙibla to in ya zan alƙibla tana gabas su ko mushrikai suna yamma kun ka da gaba gabas kun ka fara sallah ya me zai faru kaga akwai matsala ke to sai ku juya sai ku fita mutum alƙibla ku kalli wani wuri an rage mata matsayi ko ba rage ba sannan sallah kaga tana da ruku'i da sujuda da tsayuwa da karatu da tasbihi da sauransu ko don ana cikin tsoro ya kai ma ba zai yi du'a a yi su ba sai a rarrage sai zaga ka da makami ga rana za ta faɗi dole ne ka yi magariba kana kabbara kana saran kanu na batun ruku'i kaga sai dai ka ta imai to saboda haka sai suka ce an taksuru min salati anan qasrul kayfiyya la qasr al adad ba wai adadin ta za a rage ba yanayin ta ne za a rage gaskiya duk dalibin ilimi yana da kyau karanta tahqiqin da Imam Shinkifi ciki a Gawul Bayan a wannan aya domin bai yiwa a zube shi a irin tafsiri wannan a amma duk dalibin ilimi zai ji daɗi idan ya karanta wannan cikakken bayani na hadisai musamman waɗanda suka zo dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam salatul khauf abin zai baka shawara iri iri sannan bayan duk ya gama taqiyin sai kawo dukkan mazhabobi malikiya ya suke ganin salatul khauf shafi'iyya haka hanafiya da hanbaliya duk sai da ka matsayin su da hujjojin su na yadda ake yi so sigogi ne daban-daban amma dai wadda tafi shahara musamman a wurin malikawa ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a muraisi ne gazwatu da za ka khair a gazwatu ta riqa cewa wato mutane su yi sahu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba ya tada sallah idan ya yi ruku'i ya taso ya yi sujuda ya taso idan ya yi ruku'i kai sahu na gaba su ruku'i tare shi da biyu su yi tsayin su kaga kenan suna mi suna hange abin da ke faruwa to idan na biyun suka taso ga raka'a ta biyu sai na ɗayan sai sahu na biyu su su tayi da ɗaya su yi tsaye kun fahimta aka aka gama sallah tana da sigogi daban-daban amma malamai suka ce wato ya danganta ne ga wace jiha kafirai su in suna jihar alƙibla abin ya fi sauƙi in ba su jihar alƙibla akwai matsala akwai tafasir daban-daban na cewa shin ma raka'a nawa za a yi akwai malaman da suka ce raka'a guda ma za a yi inda salatul khawfi ce akwai wanda suka ce a tana ne yadda take in mai hudu ce hudu za a yi kamar malikawa sun ce ba a rage mata adadin raka'a in mai uku ce uku ne in mai hudu ce hudu in mai biyu ce biyu tana ne yadda take amma dai an yadda wasu su shiga wasu su fito to sannan an yi saɓani game da shi liman sallah nawa zai amma an yi ittifaki limami guda za a yi to wasu suka ce sallah biyu zai idan wato gurub da farko suka zo suka yi sallah suka sallama sai su su koma su karbi makamai suku group na biyu su zo sai musu wata sallah ta biyu wannan shi ne sigar da shafi'awa suka ɗauka shi yasa imam shafi a cikin al'um babban sa yake cewa ya zaɓi wannan siga kuma a wurinsa sai ya ce hujja ce cewa mai nafila yana iya limanci ga mai farilla kamar yanzu ka zo ka isko mai tarawih sai ka kabarta isha'i bayansa shi ya raka sadu kai ka kawo biyu ciko ya shayi saboda me ita saboda liman da ya sallan farko ya gaba faralin da Allah ya dora masa ta biyu duk me zai yi ta don jama'a na biyu da za su malika suka ce a limami guda ne za a yi liman da sallah guda ce kai zai yi don haka idan ya zo ya yi raka'a biyu in mai hudu ce sai su su cika biyu su sallama su tashi waɗancan su su samu wanda biyu sai ya sallama da su sai kuma su tashi su cika kun fahimta wani darasi za ku ɗauka a wannan jama'a cewa matsalan shugabanci a musulunci matsala ce babba kuma ba a buƙatar ya zama muna da limami biyu sam inda duk kasan kana da limami biyu kamar mai alƙibla biyu ne akwai matsala so mun yi wannan bayani can farko wata lokacin da ana magana ganin wata ko to ko anan ma munasaba ta sa dole mu sake yinsa cewa dole ne ya zan jagoran mu guda ne dole ne wanda zai ce ku ɗau azumi ya zan guda ne wanda zai ce ku aje azumi ya zan guda ne yanzu saboda Allah waɗanda ba su ɗau azumi sadda ko kuma wanda suka fara azumi sadda aka yi jita-jita cewa an ga wata da Allah idan suka yi azumi 28 to wa za su jiran kuma ya diba musu wata tunda kowa san ganin wata ba abu ne na wasa ba wa zai musu wannan aiki wa zai isa musu da sanarwa tunda da jita-jita suka kama azumi kaga akwai matsala to in suka cika azumi 29 ga zahiri za a ci gaba da jita-jita a ce an ga wata yadda aka yi jita-jita ta farko to wa zai jagorance su su yi idi Ka gani irin waɗannan abubuwa matsala ne saboda haka matsalar shugabanci a musulunci matsala ce ba ta wasa ba kullum ana so mu zama muna da ta guda shi yasa shari'ar musulunci ta zo da cewa shugaba ko da fasike ne to a yi haƙuri da shi kai shugaba ko da a ibadar ku yaya muku ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusalluna lakum fa in asabu falahum wa in akhta'u falakum wa an yi khalifofi zamanin daular banu umayya waɗanda imani su baya da ƙarfi saboda in suka shagaltu da al'amuran harkar sarauta a sama wannan hannu a aiki wannan a yi wannan ladan ya yi kiran sallah yana nan yana hamba har kwana ya ɗauke shi ba su shigo masallaci ba jama'a sun cika masallaci kinjin kuma in aka tada sallah sarki ya ce don me amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su je gida su yi sallah su dawo nan masallaci su jira saboda kar su bayyana sabani kar a lura ba su tare da sarki kaga ashe irin wannan fiqhun yana da kyau mu san cewa shine fiqhu sallah cewa a tafi tare kar a rabuwan hadari ce babba Allah ya samu dace to sai Allah ta'ala a wannan aya yayi maganan ah, fala junaha alaikum an taqsuru min as-salati in khiftum wani yazo ya tambayi sayyidina Umar yace al'ana kad amina nas Allah ya maganan kasarun sallah sai yace in khiftum an yaftirakum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kafirai su fitine ku sai ce to yanzu ba tsoro an kafa musulunci to ya aka in muka yi tafiya muna kasarun sai ce na ji wannan damuwar da kajiya kuma na tambayi manzo Allah kuma ya walwale mini ta ne manzo Allah ya ce masa ya ce sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqata hadisi da cikin sahih muslim sadaka ce Allah ya muku ko ba tsoro in dai kana tafiya kai kasau da wannan wasu malamai suka ce kenan dai wannan ayar ko Umar radiyallahu anhu yana fahimtar ta a matsayin kasar kuma manzon Allah ma ya tabbatar mishi ita kan maganar kasar a cewa sallan tafiya ce sai dai du'a limamu shirkiti ya ya rubuta wannan da hujjoji masu karfin gaske ɗalibai ilimi kamar yadda yana da kyau su ɗauko wannan littafi bil munasaba duk ayoyin da al'imamu shirkiti ya fassara su bai dace ga ɗalibin ilimi ya zai yi muƙala a tafsiri bai duba su saboda ya ba da muhimmanci kwarai da gaske ga tafsirin qur'ani bil qur'an da yawa sai a ji ana ta yayi yayin me ma'anar aya halin wata aya ta fassara ta ba sani saboda ka sai shinkiti ya zo nan a iya sani na shi kadai ne tafsirin da aka wallafa a tafsirin qur'ani bil qur'an malam jabir ko akwai wani ba ni zaton akwai shi ba wai wanda an ka buga ba a ga tarihi ba ban taba jin wani yayi tafsirin qur'ani bil qur'ani mafi ya magabata abin da ya dame su tafsirin qur'ani bil asa shine at-tafsir masu mathur wa tafsir bil wanda da aka yi ta yi ibn abi hatim yayi ah, al-imam an-nasa'i yayi waye tabari kowa ya yi sai aka zo sai suyudi sai zo ya ma'in rahimahullah ta'ala to littafinsa addurul mansur fi tafsiri kusan shine a jamiul mani duk wata ruwaya dangane da tafsiri akwai ta ciki amma kuma kaga har yau dai akwai bukatar qur'ani ya fassara qur'ani saboda shi kuma imamun shinkidi sai ya zo ya yi nashi da ya zo wajen ta suratul hujurat Allah ya karbi rayuwarsa babban almajirinsa wanda yake mashifta yana rubutawa shine tsiya muhammad salim sai ya kammala sauran juz'i biyu da suka rage zuwa suratul nas to in kana karanta wani lokaci sai ka ji kaman ma ba bambanci da wancan wani lokaci kamar da yake nasa ta ɗalibi sai ka ji kamar ya ɗan fi ƙarfi ma bisa ga malamin nasa a atiya yana raye ko da sauran eh? ya rasu ko yaushe ne goma allahu akbar 98 shekara goma sha uku kenan amma Allah ya sani ko bana sai da naje wurin da yake zama don ban san yara su ba ko bana sai da naje majalisinsa don majalisin ne mai albarka yana da daɗin abin nan ok kai ina jin gune ma ne karɓi majalisinsa ko to ban san wannan ba ba takaice dai shi na sani yana zama a tsakiyar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake karanta Allah ya gafarta masa na amfana da shi kwarai da gaske lokacin da ka zauna madina to ga karatu ga lokaci me ya rage eh? to maganan bata kare ba ta yadda ake salatin kawo akwai eh? a to bari mu farsa dan tambayoyi daman dai kuka lura karatun dai masha Allah Allah ya ba mu dai ikon da an ka yi kuma muna roƙon Allah ɗauke sarki abinda muka yi bisa da sababa ya karɓa mana shi idan mai kuskure ko tutukan harshe Allah ya mana gafara ya mana afuwa ba mu gyara wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tambayin mu ta farko tana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam ko mai itikafi zai iya yin waya da iyalinsa ko kuma abokaninsa alhali yana cikin itikafi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd itikafi ibada ce da ake so mutum ya keɓanta da ubangiji a cikinta don haka ba a buƙatar sadarwa tsakaninka da mutane ko na ciki ko na waje har akwai malamai da suka kai ga tsananta cewa ko darasi ake a wani lungu na masallacin a lungu da kake yi kai ba za ka tashi ka je wurin ba sai dai malam Usaimin Allah ya ji kansa ya ce a eh ilimi shi ma ibada ne baka in dai karatu ne ka je wurin amma kar ka yi fira da kowa in aka kare ka dawo zawiyar da kake itikafi baka ana son mai itikafi ya shagaltu da ibadarsa ya ɗauki hankalinsa daga sauran mutane to sai dai akwai babin lalura lalura ita ce duk abin da yake tilas ne gare ka misali kana buƙatar a abinci ko baka buƙata to kaga mutumin da ya zo ya same ka wurin kana iya gaisa da shi ko baka gaisa ba to kaga ba bambanci da ka gaisa da wanda ya zo da ka buga ma wanda baya nan waya ta a kawo min abinci haka idan lalura ta yin waya ta kama a yi babu laifi amma idan babu lalura a sani barin ta yafi haka duk wanda ya san cewa baya ma da lalura buga waya wadda tilas ce ga sa. to mafi kyau ya kashe wayar sai ya ajiye ta gida ya zo masallaci ma ba da ita ba wannan ya fi kai matuƙa wajen nuna cewa ka koma ga ubangiji za ka yi cikakkiyar da'a a wayannan kwanuka ɗin tare da wato nisantar sauran jama'a allah ya samu dace wannan mai tambaya da cewa assalamu alaikum malam allah ƙara ma lafiya tare da imani ina son bayani akan daren lailatul qadar shin ko wani wata ramadana ana samun lailatul qadar a ciki ko akwai wani wata ramadana da ba a samun lailatul qadar a ciki wannan tambaya tana da kyau kwarai da wannan gara basa da Allah ta'ala ya faɗi cewa khairun min alfi shahar yana da kyau musulmi ya sani shi zagayowa ta kai ta tafi wasu shekaru wasu shekaru ba ta ko ko shi take tawo ba amsa ita ce garaba ce garaba ce ta shekara shekara duk shekara ta Allah sai ai lailatul kada kuma a cikin watan azumi ake yin ta kuma a goma na ƙarshe ake sa hauta don haka gara basa ce da yin waje ba, wato musulmi kar su bari ta wuce ba tare da sun farauke ta sun ci ribar ta ba ana samun ta a dararen wuturi na kwana goma na ƙarshe to kaga yanzu da nan yan rabokan da aka samu za a fara lissafi sadda muke wuturi sannan wasu suke shafai don Allah duk wannan abu mai kyau ne haka ba mai kyau bane ba Allah ya sauka wannan tambayar tana cewa ta ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ala gafarta malam menene gaskiyar alamar gaskiyar al'amari game da sha'anin lailatul qadari saboda eh, wasu na cewa wai za a ga cewa jakai suna kuka da sauransu ko ginoni na faduwa da itatuwa wasu kuma na cewa ba haka ba to alamar lailatul qadar da yake so a nuna mai a takaici wato ni na so a ce akwai masanin hausa masanin al'ada a nan kamar su usman buhari sani ko profesa aliyu gunza ko makamantansu su faɗa mana shi wai ko a kota aƙida ga bahaushe game da lailatul qadar ne tun kafin musulunci ya kawo masa sai ya zo ta haɗu da lailatul qadar ta gaskiya domin abubuwan da ake faɗi a ƙasar hausa game da laifukan suna da yawa akwai an masu tunanin wata dabba ce ko shullawa ta kai ta wuce hmm? eh akwai da ta ji ana cin daddawa ta ce ci abin ke lailatul qadr <laughs> magi ta canye mata daddawa sai ta aza lailatul qadr ce ke A akwai wanda aka ce jiya lailatul qadr ta wuce ya ce awo ya ga shullawar ta to gaskiyar magana ita ce duk waɗannan abubuwa ba gaskiya ba ne lailatul qadari abu ne na ma'ana kamar bayan la'asar ranar juma'a yana da wata daraja wadda duk wanda ya addu'a wannan lokaci Allah zai karba to haka lailatul sai aka sa mata wata kima amma shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada sanarwar lailatul qadari ya faɗi wasu alamomi da yace ya ganshi yana sajada a cikin laka da ruwa kun gane ko don haka kenan sai aka kidarta wace rana ce aka yi ruwa har masallaci ya jike har ya zan manzo Allah cikin laka yake sajida wannan ba ya nuna durar da za a yi lailatul qadar da duk duniya ko ina sai a yi ruwa ba ba zai yi ba ko ba haka ba tunda wani wuri ma a cikin rani ake ko ba haka ba lokacin da za a yi ruwa a kasashen gabas a kasashen ba ruwa ake yi ba misali da yanzu na inda na baro matsanancin zafi ake madina da makka shekaran jiya din nan matsanancin zafi na ƙarshe wanda ya kai in kai tafiyar minti biyar sai ka yi gudu a makka to a bayan kodin na shigo nan daga kano har talatin mafara ruwa ake saki ko gudu ba ka iya to kaga baiwa a ce lailatul da duk duniya a ruwa amma dai samun ni'ima ta yanayi ga wannan ranar ana sa rai zama daga cikin alama ko su alamomi da aka faɗa watakila gaba in mun zo kan magana za mu sake kawo su sai wannan tambaya tana cewa allah gafarta malam shin ya halatta in yi azumin nafila domin a ba mahaifina ladan domin ya rasu haza salam. to eh, dangane da yin azumi na cewa abin nan ko kuma ibada a kai ma wani lada malamai na da saɓani a kai don allah ce wa allah ya insani illa ma sa'a ba za a ba mutum lada wani abu ba face sai abin da ya aikata sannan mazo sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce awwaladun salihun yad'u lahu ba abin nan duk aikin da mutum ke aikatawa lada ta yanki sai ababe guda uku sadaka wanda ya ana amfani da sadakar bayan mutuwarsa kamar masallaci gina ko kuma makamantansu sannan Eh, ya bar ilimi da ah, mai amfani da ake amfana da shi sa'annan ya bar ɗa nagari wanda ke masa addu'a saboda ka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci addu'a kuma addu'a ba wani aiki ne na jiki da ake aikatawa na zahiri kamar sallah azumi karatun alkur'ani da wasu ke suna aikawa mamatansu ba sai sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma za ta amfani mamaci don wani ya mai tambaya mahaifiyata ta rasu amma kuma a mutuwa ta zo mata ne a girshe inda ta yi magana